yanzu mun taru ne domin taya ɗaya daga cikin ɗalibanmu murna na samun karuwan aure da ta yi mai suna aisha muhammad ahmad da angonta rabi'u abubakar muhammad muna mai addu'a da fatan alkhairi kamar yadda annabi ya yi kuma ya yi umarni da a yi da cewa allah maɗaukin sarki ya sa masa albarka ya sa auren nan da za su yi ya zama shi ne sanadiyyar arzikinsu duniya da lahira ya zaunar da su lafiya ya sa su haifi zurriya ba iyayensu da suka haife su suka ɗauki ɗawainiyansu har zuwa girmansu muna fatan rayayyu daga cikinsu allah ka sa ma rayuwansu albarka ka sa su gama da duniya lafiya ka ba su abin da za su ɗauki ɗawainiyan sauran 'ya'yan nasu da shi har zuwa su ga aurensu wanda kuma suka riga suka rasu roƙonmu allah gare su shine ka gafarta musu ka ji kansu wannan hidima da wannan ƙoƙari da suka yi allah ka sa su ci moriyan shi a gidan aljanna allah madaukin sarki ka sa albarka mu a cikin rayuwarmu baki ɗaya nasiyan da nake son zan gabatar mana a yau tana ɗauke da taken miji sai na zaɓa ma'ana ba kowane tarkaci hmm, miji dai ko barni da allah in darji in zaɓa duk su yi layi in duba wuce ki leƙa wuce duk wanda ya zo sai kin darza kin duba wanda ya dace da ke to amma akwai madubin dubarudun dudduba wanda ya dace ɗin a shari'ance mai yiwa in kin ji wannan takin ki ɗauka ina nufin zan kaɗe ɗan saurayi mai tsayin gaɓoɓi a jikin shi ƙila shi ne ƙila kuma ba shi nike nufi ba zai iya hoƙe hoƙeƙe ne ɗan duƙushi haka ko fari ko kuma baƙin ƙirin a tsammaninki ki kila wani hamshakin dan boko ko fitaccen ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa ko babban attajiri mai yiwa kwakwalwanki ya hasaso maki wannan to amma abin da za mu zo mu tattauna a cikin ita wannan muhadara ita ce za ta bayyana mana hakikanin ina muka dosa mun gano wannan da ke ku kuma a abin da za mu ambata ku fahimci cewa ba auren dole a cikin addinin musulunci ba ta ta zaɓi wanda take so duk wanda yake son ya mai shi auren dole to ya aurar da ita tun tana yar karama mun gane amma in har ta fahimci hankali to a batta ta darza ga samarin nan sai ta zaɓa allah maɗaukin sarki ya sa wajen zaɓen kar a tumin dare mala ya ce mimma an matbihil balwa fi haza zaman a tasahul fiktiyar zauci. yana daga cikin musiban da ta shiga ko'ina babu garin da in kin je ba za ki tarar da wannan fitina ta fitini mazauna wannan wajen ba wannan fitina ita ce sakaci da rashin ba da kulawa da kuma ba da mahimmanci dangane da zaben mijin da zai zama shine mijin yaki ko mijin kanwanki ko mijin da zai zama shi zai aure mahaifiyarki da abin da duk kama da haka wannan sakaci da mutane suke yi yana daga cikin musiban da ya ci kasashen musulmi kuma abin har ya waye gari ya zama musiba da take hallakar da al'umma fakama annal islama amaral khatibu an ya taharra dukka fiktiyar zauja kunga kamar yadda muka ga addinin musulunci ya zabarar da namiji akan cewa ya tsaya ya leka sako da lungu ya duba ya cikakken bincike shin wace irin mace ce zai aura ta zama abokiyar rayuwan shi waje lizalika shurut kuma allah maɗaukin sarki ya sanya lizalika shartan bagetti zamiha sharaɗin da ya zama wajibi a lazimci wannan sharaɗin litakawinil usratil muslima saboda a samar da iyali na musulmi iyali nagartacciya iyali mai imani mai mutunci da kyawawan ɗabi'u waɗanda suke tattare da albarka wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai yi alfahari da irin wannan tsatsan to wannan taujihin allah maɗaukin sarki ya yi maɗa namiji tuni tun lokacin da ya so a ran shi sanya aure ko sanya ƙara aure to sai aka kira shi aka zaunar da shi nassoshi cikin alkur'ani da sunna suka ce dubi mace iri kaza banda iri kaza mai ɗabi'a kaza banda mai ɗabi'a kaza mai yanayi iri kaza banda mai yanayi iri kaza aka nuna ma namiji wannan kuma aka fayyace mai irin haɗarin da zai fada muddin ya sauka daga wannan ka'ida sannan malaman musulunci suka tsayo wajen bayyana ma maza irin abin da alkur'ani yake nufin su da shi su kula wajen zaben mace kazalika ba ta sake zani ba fa inna ikhtiyar zauji salih mas'uliyatin mushtarika bainal mar'ati awil fatati wa waliyaha ita ma mace irin wancan umarnin da irin wannan damar da aka ba ɗa namiji to ita ma an ba ta irin wannan damar na wani irin miji ne za ta zaɓa lallai ya zama miji ne mutumin kirki kuma wannan umarni ne na dole wanda ita macen da za ta aura da ita waliyinta ya zama wajibi su kula da wannan yana daga cikin sakacin da ake kawai mutum yana zuwa neman aure idan a kalli yanayin dirin shi kawai sai ya ce to ai wannan mutumin kirki ne akwai in an je bincike sai a bincike kawai sama-sama yana sallah ko a ce kawai ahalu sunna ne ko kawai ce yana da sana'a yana da abin yi a daga wani gida ya fito a a a ai babban gida ne wai za ta huta in ta shige wannan gidan kuwa da yawa daga cikin masu bincike irin wannan iyakan inda suka taƙaita kenan wajen gudanar da binciken nasu to wajibi ne ga ita macen da za ta aura budurwa ce ita koko zawara, da kuma waliyin da zai tsaye wajen aurar da ita mahaifi ne koko dan uwan mahaifi ne wani daga cikin musulmi ne koko malami ne ko shugaba jagoran al'umma wanda zai zama waliyin ya mace to wajibi ne ya taya ta bincike da kuma zaben wanda ya dace da ita shi yasa yana daga cikin kurakuran da ake yi kawai sai an zo ɗaura aure sai a ce wai wani matso kai ne wali da za ka aurar da ita an mai da al'amarin walici abin sauƙi an mai da shi shirme da al'ada al'amarin walici ba ƙaramin al'amari ba ne allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace faktiyar zauji haƙƙun lilmara. kun ga zaɓen miji da zai zama mijinki to wannan haƙƙi ne tabbatacce ga ita macen bagi an tuhusna likhtiyari ya kamata ki kokarin tsayawa wajen ki darje ki zaɓi wanda ya kamata a bisa mahanga na shari'a wala ta tasahal fi hazal amr kaki kuskura ki sakaci dangane da wannan al'amari da wannan daman da in kika yi sakaci da wannan damar zai wahala wannan daman ta ƙara dawo maki. li'an Allah azza wa jalla karramal mar'a saboda Allah maɗaukin sarki ya karrama mace waje alaha shaqiqatun lirrijali fil huquq Allah maɗaukin sarki ya sanya ta tana da tarayya da ɗa namiji a da yawa daga cikin haƙoƙi yanda aka ce mai yayi haka za ku ga ita ma an ce mata ta yi wal wajibat kuma mace tana da tarayya da ɗa namiji wajen abubuwa na wajabci da mustahabbanci da karhanci da haramci masu ɗimbin yawa binassi sunnati sahiha wannan ya tabbata a cikin nassi na annabi kama fi hadisi aisha radiyallahu anha kama yadda ya zuwa cikin sayayya hadisin na na aisha allah maɗaukin sarki ya kara mata yarda a thabit fi sahihil jami' wanda hadisin ya zo cikin sahihul jami' annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ce innan nisa'a shaƙa'iƙun rijal su mata shaƙiƙan shaƙiƙan maza ne in aka ce shaƙiƙi mutumin da kuke da uwa ɗaya uba ɗaya tare wajen haihuwa akwai wanda ya fi wani a cikinsu wajen dangantuwa zuwa ga iyayen babu to haka ke shaƙiƙiyar namiji ne wajen umarni da yin sallah umarni da yin kaza hani game da yin kaza to daga cikin wannan umarnin to akwai zaben mijin da zai zama shine uban 'ya'yanki abokin rayuwanki wanda zai baki umarnin ki yi ko ki bari wanda kike sa ran da shi za ki kare rayuwanki har ya raka ki makwancinki ko ki raka shi makwancin shi kina fatan ranar lahira ku tashi tare ku yi rayuwa a gidan aljanna to yanda namiji yake da wajabci a kan shi ne ya zaɓi macen kirki to haka wannan yake wajibi a kanki in kin tashi zaɓa ki bi ƙa'idojin addini da za mu zo mu zana ki zaɓi wanda zai zama abokin zamanki na dindindin domin ai aure ba al'amari ne na je ka dawo ba so da dama akwai wasu daga cikin matan in sun tashi zaben mijin da za su aura ba wai mijin suke zaɓa ba suna zaben babur ɗin hawan shi ne duk wata shida yana sake sabon babur wannan yake birge ta kaga wannan ba miji ta aura ba babur ta aura akwai wanda ita kawai abin take so mai mota take so wanda kullum zai zo ya ci birki a kofar gidansu ya aika ta fito ta ɗan jingina shi ma ya ɗan jingina suna ɗan tattaunawa ko ya buɗe wannan kofa ta buɗe wancan kofa su zauna suna ɗan taɗawa in ma za ta unguwa in ta kira shi zai zo ya kai ta kaga wannan ba ta auri miji bane ta auri mota ne akwai wanda kawai ita kuma ta bi kowanne shirme ita abin da take aure shine tufafin saurayin ai bai da wasa wajen kwalliya baka ga yadda kayan da ya sa ji ya karɓe shi ba kai an yi ɗa namiji a wajen nan masha Allah Allah kaga wannan yadi ta aura akwai kuma wacce ita ɗan abin da yake aiko mata da shi ne ta sa kati ko in za ta biki ta ɗan yi anko ko ɗan bukatunta ne da kullum in ta faɗa dai za a yi mata ita kuma wannan kwaɗayi ta aura har yau bata auren miji ba an fahimci wannan da kyau ko akwai kuma ita da ita wata da ita da iyayenta suna kallon wani gida ne shi wannan mijin ya fito kaga ba miji ta aura ba ita wannan dangi ta aura ina fatan mun fahimci wannan da kyau to waɗannan da wasu su ma da ba mu faɗa ba idan kika bi su a cikin rayuwar zamantakewan aurensu za ki ga suna rayuwa cikin rayuwa mai kunci sau da lokacin da za su je su zauna za su fahimci abin da suka aura daban da kuma abin da suke zama tare da shi an fahimci wannan da kyau ko shi yasa za mu zo da cikakkun waɗannan bayanai ga duk wacce allah maɗaukin sarki ya taimake ta ta fahimci waɗannan bayanai kuma ta yi aiki da su kamar yadda suke a shari'a to ta rabauta wacce kuma bata fahimta ba to ita kuma ta shiga matsala allah maɗaukin sarki ya taimake mu قال ابن الجوزي al الله Allah allah Sarki ya ji سركي يجي ce. innan nisa'a shaqa'iqur rijal mata da kuke ji da ganinsu to shaƙiƙan maza ne fakama annar rajula ta'jibuhul mar'a fakadhalika ar-rajulu ya'jibuhul mar'a yanda kuka san mace za ta ga wanda ya burge ta ya ƙayatar da ita take son shi ko to iri ɗaya da yadda namiji ne yake gani kuma yake ji فقد صار من حق المرأة أن تختار الرجل الذي ستقاسمه حياته ya zama wajibi ga ita mace haƙƙi ne nata da shari'a ya bata ba haƙƙin kowa ba ne a ce da abin da kika zaɓen man shi ke a haƙƙi ne ki zaɓi wanda za ki je ku shiyarin rayuwan shi kun gane domin ba ki san abin da yake tattare da shi yadda yake gudanar da rayuwa ba za ki je ne ku yaraba daidai na yanayin ɗabi'un shi na gida yanayin ɗabi'un shi na rayuwa na yau da kullum da abubuwan da baki su ba to ki zaɓi wani irin namiji ne za ki je ki musharaka ke shiyarin rayuwan shi da kuma rayuwanki mun gano wannan da kyau ko wata zulla ta hata sultanihi baqiyatu umriha ko mace ta tsaya ta duba ta gani da kyau wai wani irin miji ne wanda za ta aura ta je ta zauna a ƙarƙashin kulawan shi da jagorancin shi wanda zai mulke ta na tsawon rayuwanta sau daga lokacin da miji kika shiga ƙarƙashin auren shi ya farga ya mallake ki kenan mulki zai yi a kanki to ki tsaya ki ga wani irin miji ne wanda za ki iya daure ma irin wannan mulkin an gano wannan da kyau in baki irin wannan dube ba da irin wannan zaɓi ba to za ki samu kanki a cikin matsala wanda yake babba wa alal wali al'imam ibn al-jauzi ya ce wajibi ne ga waliyin ya mace an ya tara likarimatihi ya tsaya ya duba ma farin cikin idan shi ita ce shi wanda ya kamata kuma ya dace ya zama shine mijinta abokin rayuwanta fala Juha, illa liman lahu dinun wa khuluq kar ya sake ya yadda ya aurar da yar shi ko wata abun walicin shi ga mutumin da ba mai cikakken addini ko ɗabi'a na ƙwarai ba wa sharafin wa husn simtin ya zama mutum ne maɗaukaki a cikin ɗabi'a da addini sannan kuma wanda yake da tarihi kyakkyawa kuma yake da mutunci a tsakankanin al'umman da yake rayuwa cikinsu fa in asharaha in aka dace da irin wannan namiji mai irin wannan ɗabi'a in ya zauna zamantakewan rayuwan aure da ita asharaha bi ma'arufin lallai zai yi zamantakewa kyakkyawa da ita ya ba ta haƙoƙi inda ake cikin yalwa ya yalwata mata daidai gwargwadon samun shi inda aka shiga yanayi na kunci da wahala kuma ya iya haƙurtar da ita da lallashinta da faɗi mata kalmomi daɗaɗa da za su natsar da hankalinta wa in sarahaha in kuma ya ji ya gaji da ita bai son zama da ita yanzu saboda canjin ɗabi'u ko kuma wasu halayya ko kuma wasu abubuwan da ka iya tasowa a zamantakewa sarahaha bi ihsanin za a rabu cikin mutunci cikin girmamawa sannan zumunci ba zai ɓace ba in dai har mutumin kirki ne ya zama mai addini ne mai ɗabi'u kyawawa ne wanda shi ɗin nan bai raba ƙafa wajen abin da ya shafi addini da ɗabi'a to zamantakewa da shi zai zama zamantakewa ne mai daɗi sannan kuma in ma rabuwa ta taso to rabuwan za ta zama mai daɗi ce ita ma bayan da muka je al'imam ibn al-jauzi da irin wannan nasiha da ya mamace da kuma waliyinta dangane da zaɓen mijin da zai zama abokin rayuwanta sai malam ya ce qala al-ghazali al'imam imam abu hamidin al-ghazali ya ce wani ihtiyat fi haqqiha ahammu li'annaha raqiqatun bin la muhlasa laha malam ya ce ko abin da ya fi dacewa kuma a tabbatar wa mace cewa wannan fa haƙƙi ne mai matuƙan mahimmanci ta sani daga zaran an ɗaura mata aure da mijinta to ta zama kamar wata 'yar ƙaramin kuyanga ce a gidan shi sakamakon wannan auren kuma ba ta da yadda za ta iya kubuta wa zauju ƙadirun ala talaki bi kulli halin shi miji in ya zauna da ita ya gaba taimai ba ko tana yin abubuwan da bai gamshe shi ba an ba shi ikon zai iya sakinta ita kuma tana da ikon in ta ji bai mata ba kuma a rabu ne cikin sauki ba kaman da yake da wannan ikon ba shi sa al'amarin zaben mijin da ya dace da ke aka fi karfafa shi a kanki saboda kasantuwan inda za ki shiga daga zaran an ɗaura maki aure da kuma irin matsayin da za ki tsinci kanki a ciki shi sa al'amari ne na natsuwa ba al'amari ne na gaugawa da bi a guje a guje a guje ta rashin tsari da kan gado ba mun gane wannan da kyau ku shi yasa kina yin auren nan kin ji fa inda za ki shiga shi yasa ki tsaya ki natsu ki natsar da aiki in mahaifiyarki yake son ta aure ki natsar da ita duk wanda za ki iya gaya mata ki natsar da ta a tsaya a cikakken binciken keke da keke na shi wanda zai zo ya auren nan a tabbatar da wani iri ne shi kafin a doki 'yan mutane a bashi bayan da abu Hamidu al gazali ya ba da wannan shawara da ɗora mutane a bisa turba nagari yayin zaben wanda zai zama mijin yasu malai ce qalat aisha radiyallahu anha sayyida aisha ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin iyayen gidan manzan allah yana mai ɗakin manzan allah ce ita a gidan annabi su ne iyaye wa umma ummahatuhum aisha ta ce an nikahu riqqun kun ga aure to kaman yana mai da mace wata 'yar kuyanga ce falyanzur ahadukum aini ya za'u karimatahu lalle ɗaya daga cikin ku ya marmaza ya lura wai dan allah ina ne zai je ya saka farin cikin zuciyan shi ɗa da allah maɗaukin sarki ya baki ki sani allah maɗaukin sarki ya kawo maki farin cikin zuciya ne da kwanciyar hankali gare ki to duk mutumin da zai yi ƙoƙarin aurar da ash to ya duba ya ga ina ne zai kai ta a wajen wa wani irin rayuwa za ta yi ke kuma in ke ce ke da halin haka waye zai aure ki ina ne za ki je ki zauna domin an nikahu riƙun wa min huna wajaba alal wale wa alal mar'a an ya ta hayyara asilan to daga nan ne in kun fahimci wannan da kyau ya zama wajibi ga waliyin ya mace da kuma ita kanta ɗin su tsaya su lura su duba su tace su tantance su sa shi a matan kaɗi su rege shi da kyan gaske su tabbatar da wane ne za su jefa 'yarsu a ƙarƙashin mulkin shi sai sun samu wanda yake mutumin kirki mai daddaɗan asali sannan ne sai su yadda da irin wannan zamantakewa to bayan wannan wa'azi da wannan nasiha da jan kunni mai tsadan gaske da kuma gaya mana asalin hakikanin yadda al'amarin aure yake wanda sayyida aisha as-siddiqatu binti siddiq allah ya ƙara mata yarda taimana sai malin ya ce ƙalar rajulun lil hassan buna ali wani mutum ne ya zo ya ce ma alhassan ɗan ali allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda inna li bintan ya ce ma malam alhassan ni ina da ya famantara an uzawuji halahu wa kake bani shawaran in zan aurar da wannan ya ya zama na aurar da yan gare shi mai shawaran ka algafarta malam yana da gabin da ya zama wajibi iyaye da waliyai da su kansu 'yan matan da zaurawa su rika zuwa suna neman shawari ga malamansu suna neman yadda malaman za su wajji da su cikin al'amara ya ya kamata kuma ya ya dace su ba su shawara kuma su taya su binciken keke da keke dangane da hali da kuma ɗabi'an wanda za a aura ɗin muddin malami in ya zama yana da alamiya ma'ana an san shi kuma ya san mutane zai iya yin bincike dangane da ɗabi'an mutum ko a ina yake zai iya kiran abokan da'awan shi ko ya je ya same su su tama shi bincike don gani da wane ɗabi'un shi mu'amalan shi addinin shi hudun shi da jama'a da kuma menene asalin shi yana da iyali ko kobe da su ɗan kasuwa ne ya yake gudanar da kasuwancin shi ma'aikacin gwamnati ne ya halin aikin shi yake mutumin kirki ne ko ko ɗan hanci da rashawa ne ɗan siyasa ne ko ko ya yake duk wannan za a iya bincike amma na gaya muku mafi yawancin mutane wata tana auren auduga ne wata ta aure babur wata ta aure mato wata ta aure gida wata ta aure dangi wata ta aure shirme ma yasa ake ta shiga cikin matsaloli matsaloli iri-iri kuma an kasa gano bakin zaren ballantana a shirya fita daga cikin matsalar allah ya kiyaye to shine sai ya tambaye shi wa kake ganin zan aurar da 'yata gare shi qala sai ya ce zawwijha mimman yattaqilla ka aurar da yakka ga mutumin da ke tsoron Allah fa in ahabbaha in zuciyar shi ta cika da ƙaunan yakka eh akramaha to ko zai girmama ta zai martaba ta zai kimanta ta zai ba ta daraja da gaske wa in abghadaha in kuma ya ji bai santa ya gaji da ita yanzu rayuwa da ita jina cikin kunci ne lam yazlimaha ba zai taba zaluntanta ba ba zai taba cutanta ba ba zai taba kwaranta ba zai kiyaye martabanta ya tsare martaban iyayenta wannan shine shawaran da ya bayar to ku ku kalli wannan da kyau shin duk wanda ku take kawa take cewa ai dan ajinmu ne ai classmate ina ne ai colleague dina ne a wajen aiki ai a wajen shi nake siyayya ai mun haɗu ne a facebook ko kuma ai group ɗin mu ɗaya a whatsapp ko kaza ko kaza wannan ne zaki ɗauko kice kina so zaki aura me kika san shi kawai dan yana aiko maki da credit dan yana sa miki kuɗi a cikin account ko da inda zaki je zai zo ya rage maki aiki a hanya ya je kai ki wannan shine dalili daga cikin dalilai da kawai zai sa kice kina son ki aure shi ai kawai yana koya min maths ne kai kai ai ya kware wajen physics la ilaha illallah yaron nan ba karamin kwaro ba ne wai ai asaran irin wannan kamar asaran aljanna ce ma wai akwai masu karambani irin wannan ka mace ce wata ce wata za ta kashe kanta in ba ba ta auren wana ma ko ba ta mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa alal wali malai ce wajibi ne ga waliyin ya mace an ya tara likarimatihi ya tsaya ya zaɓar ma mijin da za ta aura fala ya zawwijuha illa liman lahu dinun wa hulukun wa sharafun wa husn samtin sai mutumin mai addini mai ɗabi'a mai mutunci mai kirki cikin jama'a fa'iza asharaha asharaha bil ma'aruf in zai zamantakewa da ita zai zauna da ita yana kyautata mata wa in sarahaha sarahaha bi ihsanin in kuma rabuwa ne za a rabu cikin mutunci mun gane za a rabu cikin kimanta juna zumunci zai tabbata ba a rayu ana son juna rabuwa ta zo kuma ana gaba da tsine ma juna da faɗin miyagun kalamai ma juna ba mutumin kirki baya haka mutum ne kirki bata haka wala ya tasahalu fi tazwijiha min asin kada uba ko waliyi ko wani shugaba ko malami ya sakaci ya ganganci ya karambani wajen aurar da shi ko abun walaccin shi ga mutumin da yake mai saban allah ba ne an san wane yana shan sigari ko yana shan kwaya ko yana yin wasu abubuwa da shari'a ba ta yarda da shi ba to bai halatta ɗauki irin wannan ya muta masika a aurar da ita ga mutumin da yake mai saban Allah ba ne au fasikin ko wanda yake mazinaci ko ɗan luwaɗi ko wanda yake kawalci ko wanda yake caca ko wanda yake dillancin abubuwa marasa kyau da shari'a ta hana irin wannan fasiki bai halatta ɗauki nagartacciyar mace a bashi aurenta ba au tarikul lissalati ko mutumin da an san baya sallah amma dai yana da kuɗi bai sallah amma iyayen shi manyan mutane ne kada uban da ya sake ya aurar da shi da irin wannan mutumin aw mubtadi'in ko wanda yake dan bid'a ne ko da ko wannan dan bid'a yana da babban mukami ko yana da daraja a cikin ku in dai dan bid'a ne to a bashi ya to wannan bai halatta ba au sharibu khamrin ko wanda ya zo mashayin giya aw sahibu wazifatun mashbuha ko kuma wanda yake rike da wani babban aiki a ma'aikatan tace man fetur ne ko a ma'aikatan hada-hada na shige da fice ne ko a ma'aikatan gidan shugaban ko a ina ne aw yamlikul amwalu kathira ko yana da dukiyoyi duk inda aka kada aka raya kamfanonin gidansu ne ko ma nashi ne duk inda aka je a duniyan nan yana da kamfanoni da gidaje babban attajiri ne in dai waɗancan su ne siffofin shi to bai halatta a bashi auren ya mutum ne kirki ba duna dinin in bai da addini fa in fa'ala zalika faqad jana ala diniha muddin ko mutum ya aurar da ya shiga irin wannan sosutaccen namiji to ya yi mata rauni cikin addininta wata arra da lissakhatillah to kuma ya jefa kanshi ya jefa ta ya jefa zurriyan da za a haifa nan gaba da kuma al'umman da za su rayu da su jama'an cikin fushin Allah wa kanar fitnatun fil ardi wa fasadun kabir sakamakon wannan aure na ganin dama na shirme na shiririta na rashin zaɓi da tantancewa da tace wanda ya kamata a ce za a aura to zai haifar da fitina bayan ƙasa da babban fasadi fi kata illil arham wannan zai zama ya datse zumunci za ce to ai ana ziyartar zuna wannan ba shine zumunci ba wa in ya min sulbi hadar rajil in aka samu ɗa'an haifa daga tsatsan irin wannan mutum malla ya arifuna lillahi haƙƙan wanda ba su ba Allah haƙƙin shi fa jarra'una alama Asila. waɗanda suke ƙarfin halin afka masaɓan allah irin wannan ɗan ya fito a cikin tsatsan wannan mutum aka yi kwaɗin kwaɓa shi a mahaifan irin wannan nagartacciyar ɗan tab fayyanta shirul fasadu fil ardi da ɓanna ba abin da zai yada bayan ƙasa na farko ita dai wannan yar zai karya karamanta na addini zai lalata mata addinin ta baki ɗaya sau da yanzu ta zama wata karamin kuyan gane a karkashin shi sai yin da yake so addinin ta da mu'amalanta da hudunta gaba ɗaya zai kasance sannan idan ya haifi 'ya'ya to kuma 'ya'yan za su zama tsinannin gari ne da wanne za ta ji uba ga da yake ɗa ga da yake sun ratsa ta tsakiya irin waɗannan 'ya'yan su yawo da fasadi a bayan ƙasa su lalata society baki ɗaya sakamakon ƙin zaben ɗa ko uwa na kwarai ko zaben miji na kwarai yayin yin aure duk wannan fasadin da kuke gani yana faruwa ya faru ne da gudunmawan kawai irin wannan aure na ganin dama da ake yi allah ya kiyaye daƙal habib mustapha sallallahu alaihi wa alihi wasallama haisu bayyana annal musulmina idan lam yuzawwiju banatihim liman yardawna dinahu wa khuluquhu takun fitnatun fil ardi wa fasadin arid annabi ya tabbatar wa musulmi yana mai kwadaitar da su da jan kunnunsu da cewa duk sanda mai addini mai ɗabi'a ya zo neman auren yakko ba ku aurar da shi ba gashi kun yadda da komi na addinin shi da ɗabi'an shi sai dai ƙila bai da waɗannan ƙyalaƙyalai na duniya ne to wallahi fitina a bayan ƙasa da ɓanna mai faɗi su ya faru ya ce to wai menene fitina wannan sace-sacen na mutane da dukiyoyinsu wannan sare-sare da wannan kashe-kashe da wannan tashe-tashen bama-bamai da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da fitintunu da rashin kwanciyar hankali su ake nufi in dai har mai addini zai zo neman aure a hana shi a ɗauka a ba wanda bai cancanta ba allah ba zai sa albarka a wannan tsatsan ba kuma 'ya'yan da za a haifa sai sun gagari iyayen sun gagari garin sun gagari al'umma sai sun haifar ma al'umma da bala'i abin da annabi yake nufi kenan malice kama fi hadisi abi huraira radiyallahu anhu الثابت في سنن الترمذي قال حديث دي دو cikin sunan tirmidhi abu huraira yace قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم annabi ya ce idza khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu duk sanda mutumin da kun amince ma addinin shi sannan kun amince ma ɗabi'an shi ya zo neman auren yarku to ku ba shi aure fa zawwujuhu ku aurar shi. wa illa tab'alu in kuka ƙi saboda leke-leke da hange-hange da kwaɗaice-kwaɗaice irin naku da kun fitnatun fil ardi wa fasadun arid fitina ne zai yada bayan ƙasa sannan fasadi mai faɗin da ba za ku iya tarewa ba shi zai yunkuru ya mamaye al'umma a ko'ina balbalin bala'i shi zai taso ma al'umma sai dai allah ya kiyaye da yawa ba su fahimci ma'anar wannan hadisin ba da abin da annabi yake nufi cikin wannan hadisin aure ɗaya idan aka yi a wannan gunduma ko yankin naku a ce mutumin kirki ya zo neman auren mutuniyar kirki aka hana shi aka ba wanda ba mutumin kirki ba ku shirya abin da zai faru ko yanzu ko nan gaba allah ya kiyaye ma'ala ya ce famahiyar sifat allati bage an ta tawaffara fi sharikil hayati to mun ji waɗannan nasiyohi da waɗannan jan kunne da wannan nuni da hannunka mai sanda da duk aka yi mana to ma hiya sifat da Allah a bayyana mana siffofi allati yambagi an ta tawaffara fi shi sharikil haya wanda sai abokin zaman ki ya cika waɗannan sufofi duka sannan za ki yadda aure shi wa rafiqil umar kuma abokin raka rayuwa sai ya cika waɗannan siffofi duka wallazi satusliminahu rayatiki wanda zaki sallama mashi rika tutan ki dan duk wanda yake rike da tuta ko shi ke jagorancin al'umma wa tubayi'inahi ala qiyadati safinati hayatiki kuma shi zaki ba kambun tuka rayuwanki wani irin siffa yake da shi ko irin wannan mutum da Allah a bayyana mana wasa ta na ma'ahu ya'khudhu a bi yadiki fi durubil haya wanda zai kama hannunki ya tafi da ke a bisa canji da musanyen yadda rayuwa ke kasancewa ta tasmi a hakuji ana cewa ma'an udkhuluha bi salamin aminin hakki ganki aljanna da ku shiga cikin aminci ba matsala wai su ake ku ƙara rayuwanku duka kawai sai ku ji mala'iku suna ce masu suna ce ku shiga aljanna ba matsala ku shiga aljanna ba matsala wannan wani irin miji ne wani irin siffa ne wani irin yanayi ne za a tsaya a duba da kyau sai ya cika wannan tsari tsab sannan amince a ce to masha Allah ta'al zo a auren maka da ita wannan wani irin miji ne inna husnul ikhtiyar kun ga kyautata zaɓi huwal bawwabatul ula shine kofa na farko Allah ta allati na minha wanda zaki shiga imma ila sukan ko dai ki samu wajen zama lafiyayye wal mawadda da soyayya ingantacciya war rahama da tausayi na dindindin wa imma ila shiqaq ko ki shiga cikin kunci wa adamul wifaq ki kasa haɗuwa da kwanciyar hankali na har abada amma usu suktiyar zauji menene harsashi da shishike da za a bi wajen zaben mijinta shine zai zama abokin rayuwa wanne ne asas din mun gano wannan da kyau ko ya yi kamata a bi a zaɓi irin wannan mijin hunaka usasun ikhtiyar zauji jumlatan wa tafsila malamai sun zo da bayanan a dunkule sai daga baya kuma suka ba suka farfasa sai ya ci wannan jarabawan ya ci wannan ya ci wannan kamar shiga jami'a ne sai ya ci wayak sannan ya zo ya ci me ya ci jam sannan ya je ya ci me ya ci screening cin da an ce ba first ume haka ne haka sai an nan ka'idojin dalla-dalla yanzu duk namijin da zai zo neman aurenki to akalla muna da form guda bakwai da sai ya fasin su za a ɗauko shi a auna shi a kalle shi a ce duba nan daga kanka a nuna mai form na farko ana assessing din shi har sai ya tabbatar da ya scaling akan abubuwan da za a in ya ce ce good sai a zaro form na biyu zaro form na uku in ya ci duka to sai a ce masha Allah tabarakallah je ga da ta magana aure ya tabbata in ku ya fara ɗaya a cikin waɗancan bakon da za mu zo mai lissafi sai ce jeka akwai wata ita ma ta samu spill over a cikin waɗannan abubuwan yar uwarka ce ba wannan ba ɗaya in ya faɗi ba za a yi da shi ba sai ya ci duka wata za ta ce wa yau garin daɗi na nesa ina ma da za a yi ribas a ke dai ki neman can na ko sa aljanna wannan dai kuma kin yi kuskure sai dai kawai ke bi Allah Allah ya sa mu dace menene usus din awwalan na farko ayin ya kona sahibu dini wanda zai zama mijinki dole ya zama mai addini ne dole mai zuwa yana sallah sahibu dinin aka ce yana sallah yana neman ilimin addini yana san addinin ana hudan addinin da shi yana kara addinin ba a ganin shi na mu'amala da mutanen da ba su da addini duk inda ake harkan alheri harkan mutunci na addini ana yi tare da shi ko da shi ba malami ba ne shi ake cewa mai addini likaulihi ta'ala sau da allah maɗaukin sarki yana cewa wala abdun mu'minun ki je bawa mumini ya aure ki lebara wanda bi da komi khairun min mushrikin shi ya fi alkhairi da mushiriki ya aure ki walau a ajabakum ko da ya birge ki da motan shi da katin gidan shi da kudin shi a banki da daukakan shi da mukamin shi da duk wata daraja da mutuncin da yake da ko dangin shi suke da shi ko da ko menene gara ki auri bawa wanda yake mumini da mushiriki ko dan bid'a ko fasiki ko mara mutunci mara kirki da tarbiyya ya zo ya aure ki gara ki je lebaran da yake fita ya nemo abin da za a ci da kyar wannan ya aure ki ya fi wancan mai arzikin ya aure ki aya ta 221 cikin suratul bakara fazzauju sahibuddin huwa alladhi a ahabba zawjatahu akramaha kumanta mun faɗa duk miji wanda yake da addini in ya ga shi yana santa to wala zai girma mata ya bata martaba wa in kariyaha lam yazlimaha in kuma bai santa wallahi ba zai zalunce ta ba ba zai cuce ta ba ba zai matse ma rayuwanta ba ba zai rike ta kalmu allaka ba miji mai mutumin kirki mai addini ba zai wannan ba dan ya san hukukul islam da ke kan shi a kanta fasahibuddin kun ga mutum mai addini la yazlimu idha ghadiba in an fusata shi bai zalunci saboda addini ya hana wala ya hajjuru bi gairi sabab bai ƙaurace ma iyalin shi ba wani sababi domin ya san shari'a ta hana wannan saboda yana da addini wala ya so'u ma'amalata zaujatihi kuma ba zai munana mu'amalanta matan shi ta magana ko aiki da harkokin yau da kullum ba saboda addini ke juya shi wala ya kunu sababan fi ta ahalihi bai zama sababi na da fitina cikin iyalin shi an ɗareke idkalin munkarat ta hanyar shigo da miyagun abubuwa cikinsu wa alatin lahau da zuwa da kayan wasa daga miji ne zai siyo karta ya kawo gida ko ya siyo ludo ko kwado ya kawo gida miji ya kawo irin waɗannan abubuwan gidan shi eh ko ya je siyo fim din batsa ko fim din drama ko fim din kaza ya kawo gidan shi ko ya zo da kasa din disco ya kawo gidan shi din mai addini ba zai zama sanadiyyan jefa fitina cikin iyalan shi ba bal ya amalu bi kaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai mijin arziki yana aiki da magana annabi da yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wanda ya fi ku alkhairi to ya fi ku alkhairi wajen iyalan shi wa ana khairukum li ahli mafi ku shine wanda ya fi kyautata ma iyalan shi wajen abinci wajen sutura wajen zamantakewa wajen hudda wajen tarbiyya wajen komi zai kyautata mata amma ke je ka dauko mutumin banza fa sai je shawo giya ya maki amai ya zo ya sha wiwi a ɗakin ki ya dauko maki fitina ya dauko maki bala'i ya je ya ciwo haram ya ciye da ke ciye da yayanki wani hadisi al'imamu turmidi ne ya ruwaito shi fayan bagi liwaliyyar mar'a an yan fi dinar rajul ya zama wajibi ga waliyin duk wata ya mace ya tsaya ya kalli addinin mutum wa akhlaqihi da ɗabi'an shi li'annal mar'a tasiru bin nikahi marquqa mace ana aurenta fa sanadiyar auren nan ta zama wata yar kuyanga wa mata waliyu waliyuha min zalimin duk sanda waliyinta ya aurar da ita ga wani azzalimi mugu au tarikan lissala ko wanda bai sallah au fasikan ko ɗan iska mara mutunci au mubtadi'an ko ɗan bida'a au sharibu khamrin ko mashayin giya au muhaddarat ko wanda yake shan kwaya faƙada jana ala diniha wannan ya ragargaza addininta wata arrada li sakhatillah kuma ya jefa kanshi da ita cikin fushin Allah li'annahu kana sababin li rahim saboda ya yanke zumuntanta da yan uwanta mutanen kirki ya hada yan uwantakanta yau da mutanen banza mun gano wannan da kyau ku kuma ya sabbaba su'ul ikhtiyar ya zama an yi mummunan zaɓe da aka yi zaɓin ƙazamin mutum irin wannan ya zama wai shi ne abokin rayuwa na aiki ko ƙanwanki ko ƙawarki ko abokin shawaranki allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce ƙalal biyu fi tafsirin ƙaunuhu ta'ala fi tafsirin ƙaunuhu ta'ala al'imamul ƙurɗabi ya faɗa da ya zo fassara ayan da ke cikin sotil kasas aya ta 28 inda Allah ke cewa In inni uridu an unki haka ihi dabnatayya hatayin ina son in aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa biyu ina son aura maka ɗaya daga cikinsu al'imamul qurtubi ya ce wa kada a musa ila salihu madiyan annabi musa ya je gidan mutumin kirkin nan ne dan madiyana ku kiyaye wannan ba annabi salihu ba salihu madiyan haka malaman tafsiri suka ce kawai sai aka koma aka ce wai ai shine annabi salihu salihu madiyan mutumin kirkin madiyana din nan mun gano wannan da kyau ko غريبا طريدا خائفا وحيدا جائعا أريانا annabi musa ya je garin bako an kore shi ne a garinsu yana cike da tsoro shi kaɗai bai san kowa ba yunwaye mai yankan ƙauna zai kwana a waje bai san inda zai zauna ba mun gano wannan da kyau ko fa an kahaho ibnatahu sai ya aura mashi yashi lama ta haƙaƙa min dinihi lama ta haƙaƙa min dinihi yayin da ya tantance addinin shi wara'a min halihi wa a'radi ya ga halin shi da ɗabi'un shi amma siwa zalik komi na shi tantance suna haɗuwa irin bayanin da ya bincika game da ya shi game da shi ya bincika yayin zuwansu yadda ya zo ya zo na yi magana da shi da ɗan zaman da ya na 'yan kwanaki a gidan ya kalli abubuwan shi tsaf kawai sai ya ce kai zan auren maka da yana guda ɗaya amma ga sharaɗi me yasa ya tsaya kalli addini bai fasan shi ba bai san dangin shi ba bai san daga inda yake ba amma ya kalli addini da ɗabi'a ya ga wannan dai bai kamata a bar shi gaba ba famin ma la shakka fihi anna tasahula fi adam lihtimami bitadayyin mala yace abu ne wanda ko shakka da tantama babu anna tasahul sakaci fi adami lihitimam a ba da himma bita dayyin khatib game da addinin mai neman aure a sasu diya shine tushen lalata rayuwar yakka da kuma asaranta wa shiƙa fi duniya da kuma shiga cikin shiƙa'i wahala da bala'i a duniya wal akhira da kuma lahira duk wanda ta yadda wanda ba mai addini ba mai ɗabi'a ya aure ta ta jefa rayuwanta cikin bala'i kuma ta jira abin da zai faru a lahira haka duk wanda ya jefa yashi cikin irin wannan musiba fayan bagil hirsu ala sahibid din ya zama wajibi a kwaɗayi game addini wa in kana faqira ko da talaka ne ko da bai da komi bai da wajen kwana kila ma a masallaci yake kwana bai da aikin komi amma in dai mai addini ne to magana ya kare ka ji mace tana cewa ita wallahi dogo take so kaga kashi za ta aura sa karya ana cewa addini kina cewa dogo wadda da ce ka samu gajeren nan kwakwara ta ji ya kace za shiga kokawa me hada ki da neman mai kwari mai addini a samu mai kuɗi ki huta iyayenki su huta kaji yar maula gano nan da kyau me haɗa ki da wannan ki zama baiwa iyayenki su zama bayan shi duk sanda ga yazo zo gidanku allah allah yake a ga ya sa nuwa aljuhudan zai bayar mu zama yan maula ku ji tsoron allah allah ya ce taimake mu mahala ya ce fi sahih bukhari min hadisi sahal bin sa'ad bin sa'id ya zo a cikin sayil bukhari a ruwayan sa'ad sahal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu qala marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqal wani mutum ne ya zo wuce wajen annabi wata rana a madina sai annabi ya ce ma wani da suke zaune tare da rajulin inda hu jalisun wani mutum ya zaune kusa sai annabi ya ce ma ra'ayuka fi haza me za ka faɗi game da mutumin nan faƙala sai wannan abokin zaman annabi sai ya ce rajulun min asharafin nas <clears throat> ai wannan yana daga cikin manyan garin nan wallahi hariyun in khataba an yunka haba ai ba yadda zai nemi aure a garin nan ba a bashi ba wa in shafa an an shaffa kuma in ya je beli dole a bashi in ya je ban baki dole a yafi kala mai ruwa ya ce fasakata rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗin wannan sai annabi ya ja baki ya shiru summa marra rajulun akhar fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wani mutum ya zo kuma ya wuce sai annabi ya ce ma ra'ayuka fi haza to me zaka faɗi kan wannan fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah haza rajulun min fuqara'il muslimin <laughs> ai wannan talaka ne daga cikin talakawan garin nan hariyun in ba Allah yunka duk inda ya nemi aure sai ya da gaske za su shi wa in shafa Allah ya shaffa kuma in ya je roƙon arziki da ban baki ba mai sauraron shi wa in kala Allah yusma da qawlihi in zai magana ba ma mai sauraron shi ba wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce haza khairun min mil'il ardi mithla haza kun wannan wallahi ya fi sama da cikin duniya na irin waɗancan irin manyan nan su cika duniya gara ɗaya mutum min kirki irin wannan talakan sama da irin wancan taron shirman huka-huka na banza ƙila ba su da addini su yi duniya idan da allah maɗaukin sarki yana ba da duniya don yana son mutum ne yau wanda ya fi kowa kuɗi a duniya arne ne zagin allah yake wanda gidan shi ya na kowa kasuwancin shi ya na kowa duk arna ne wanda mulkin su ya na kowa faɗa a ji a duniya duk arna ne mulkin su da komi nasu alaman Allah yana son su ne ba alaman soyayya ba ne in Allah yana son mutum sai ba shi addini mun gano wannan da kyau kuma ya fahimci addinin mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini fa huwa sa'id ibn al-musayyib jama'a ga sai dan musayyib wa huwa sayyidu tabi'in shine shugaban tabi'ai baki daya wa aktsaruhum ilman kuma a cikin tabi'ai yafi kowa ilimi wa fiqhan kuma yafi kowa fahimtar addini kanan lahu ibnatun min ahsanin nas ina da wata ya cikin garin nan kaf min ahsanin nisa ta fi duk matan garin madina a wancan lokacin kyau wa aksara hunna adaban kuma ta fi su da'a wa ilman kuma ta fi su ilimi wa a'lama hunna bi kitabillahi wa sunnati rasulillah kuma ta fi matan garin madina a wancan lokacin kaf sanin littafin allah da kuma sunnar manzan allah fa khatabahal khalifatul amawi abdulmalik bin marwan sai khalifa na wancan lokacin ɗan gidan banu umayya sai ya neman maɗan shi aurenta mai suna alwalid ibn abdulmalik wai za ta aure ɗan shugaban ƙasa jama'a ai kaga wannan alheri ya kai gidan ko ibn sa'id ya je ne aka nemi sai ɗan musayyib ya ba wannan 'yar ɗan sarki ya aure ta hmm. walakin sa'id ibn al-musayyib sai dan musayib a ba an yi zawijahu iyaha ya ce ba zan bayar ba waje ha litilmiz ya aurar da ita ga wani mai wani ɗalibi min talamizihi daga cikin almajiran shi wa kuwa kasir buna abi wada'a kasir ko kudin sadaki bai da shi kana fakiran talaka ne fa arsala ilayhi bi khamsati alaf sai ya aika mai da dinari dubu biyar da darhami dubu biyar wa kala ce fik haza kaɗan ya gyare-gyare ya kaɗan sai abinci da sauransu don ku rayu falon ma ja asuba da garin allah ya waye a rada kasiru bin wada'a al'kuruja ila halkati sa'id bin al-musayyib garin allah ya waye ya tarkato ina shi ina shi yana son zai je majalisin babanta domin malamin shi ne faƙalar lahu amarya ta ce ila ayin haba suwiti sai ina kuma a jiya baka tare ina za ka ƙala to saz ne ila halkatis sa'i ya ce makarantar baban ki zani allamul il zan je koyon ilimi faƙala sai ce ijilis u'alli maka ilma sa'id ibn al-musayyib zauna koya maka karatun baba fajalasa fa'allamtahu ya zauna inda baba ya tsaya ta ci gaba mashi daga nan ai in wannan ka samu sai ka ƙara sadaki kun ji aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk garin ba wanda ya kai da kyau in kwaɗayin kyau ne babanta shahararre ne kuma ɗan sarki ya kasa kuma ga wata jaka an aiko mai da su kuma zai je makaranta an ce ya zauna kaga da magaraba yana zuwa isha'i gida asuba kuma ya huta fita daga inda baba ya tsaya daga nan za ta dasa mashi kun ga daɗi bisa daɗi kenan allah ya samu dace fanzur kaifa faddala sa'id al'abd ku kalli yadda sa'id ya fifita wannan mutum eh abdul bawan allah mai tsoron allah alal jabbarul ghani a bisa wancan mai tsaurin kai duk da arzikin shi wa anna hazal abdu taqi ya arfa haqqaha domin shi wannan bawa mai tsoron Allah zai kiyaye mutuncinta ya san haƙƙinta wa yar'a lahi fiha kuma zai kiyaye dukkanin haƙoƙin Allah maɗaukin sarki da ya ɗaura a kan shi ba tare da ya zalunce ta ya ci mutuncinta ko ya wulakanta iyayenta ko ya yi abin da bai kamata ba saboda yana da ilimi yana da addini ya san me yake ya asaf a yau mutane ba abin da ya dame su illa kawai dai me yake da shi me ake sa ran nan gaba zai zama ke ina baki shawara duk mazajen garin nan a zuwa ce miki ga wane dan wane shine wane ki ce rabu da ni miji ko wallahi sai na zaba mun gano wannan da kyau ku kina da yanci mijin ne sai kin zaɓa allah ya kawo mu lokaci ki ce manzon allah ne ya ce mu zaɓa sai ki tsaya ki duba da kyau to kin ji fayil na farko shi ma ba gama duba shi ba sai miji ya cika wannan ka'idoji baki ɗaya in ya cika to sai ki ce mashi masha Allah bismillah bismillah bismillah kai ne abokin rayuwa in bai cika ba fa